وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين babu wata rai da za ta mutu sai da hukuntawar Allah bayan ta gama cika lokacin da Allah ya hukunta mata a matsayin ajalinta ba za ta ƙara ba ba kuma za ta rage ba duk wanda yake son sakamakon duniya da aikinsa to za mu ba shi gwargwadon abin da aka kaddara masa daga ciki kuma ba shi da rabo a lahira wanda kuma yake nufin neman ladar Allah da aikinsa to za mu ba shi ladarsa za mu sakawa masu godewa Ubangijinsu da sakamako mai girma.